a ko da yaushe a daidai wannan lokaci ne ake fuskantar matsalar ruwan sha a nan jihar Damagaran wanda yanzu haka ya saka jama'a cikin kunci da tashin hankali zara ismail wallahi wannan matsala ta ruwa ta kai mu wuya kina ma za a ce budo ɗaya talatin ake saida shi ko arba'in kai mai iyali ya ka ya jiya ruwan jikka biyu na saya amma wannan abin dan Allah dan annabi hukuma ta yi magana wannan matsalar ta ruwa ta ishe mu wa'ansu ko azumi bisi ba basu da ruwan da za su yi tuwo suka wuni babu ruwan alwala rashin ruwan wanda ya kawo matsala da yawa yau kwanan mu hudu ko gut ɗaya bai zo ba to kuma abin da ya bamu mamaki shi shugaban gidan ruwan kun hira da shi bai kai ba sati biyu ya ce bana ba a samu ba irin wannan wahalar ruwa lalle ruwan ya ce kamar za a samu lokaci zuwa lokaci mutane an wuni da azumi an kwana bakin famfo mata da yara abin tausayi kuma muka tashi babu ruwa na iya muka roƙo wallahi irin wanda wasu ke ajiya haɗin nan ma suka ba mu ka samu ka ɗora tukunya azumi a riƙa wuyan ruwa gaskiya akwai matsala wallahi za mu yi tsari da rarraba ruwa shi nake ma daily stash kenan duk wannan sa talaka hanya yau kwanan mu biyu Allah ne shaida muna azumi babu ruwa a cikin rabin unguwar babu dalili ban mu da wani inda zamu kuka in ba gidan rayuwa da neman abin zamu ci neman ruwa to sai dai kamfanin gidan ruwa wato sen mai alhakin wadata al'umma da ruwan sha a ta bakin babban daraktan ta Iliya Mayau ta danganta wannan al'amari da rashin karfin wutar lantarki wanda shi ma a 'yan kwanakin nan sai a hankali gaskiya abu ya zo lalle daidai lokacin da aka fara azumi kuma lokacin da ake neman ruwan nan da ke kwanakin nan tun da dai azumi ya fara a nan cikin gari ma a ko'ina ana ganin ke ana samun matsala ta ƙanincin huta akwai hutar ba babu ita ba mai yi kaɗan saboda menene ta yi kaɗan famfunan mu masu taso ruwa na gogo da arunguza da ganaram suna samun ɗan ƙanancinta tana sabka tana hawa tana sabka ba ta tsaya wuri ba ta tsaya daidai da ake son ta daga bangaren wutar lantarkin nan ma abin haka yake wuni ake ana kwana karfin wuta yana ragewa shugaban kamfanin gidan wuta wato Nijelek ta nan jihar da magaran Riba Gado ya yi karin haske kamar haka to abu ne da ya ɗauko asali tun da bisa limit din namu na babban limit din namu na Nigeria garuruwan nijeriya. a bisa wanga layi da muka na TCN jihar Maradi Tawa da Zandar duka cewa ga matsala ne muke tun harin azumi abin da ke haddasa shi mu muna hasashen shi amma don da mun samu mutane masu aiki bisa suna ga aiki bisa gare shi mutanen Najeriya da mutanen Nijelek don kuma muna samu nan zuwa kaɗan dai mu samu mu samu menene a maharin shi ya a ciwo kan shi kuma in ba a samu wata da ya kamata mu ma ba ga son mu ne ba ko kaɗan. Kowane mataki kamfanin na sani ya ɗauka dan rage ma al'umma raɗaɗin wannan matsala ta ruwa. Wannan an ɗauki mataki na raba ruwa deja tunda an wara tun jiya za a raba gari haka kamar biyu ko uku saboda kowa zan samu ruwa za mu hudo program din wanda muke kima da lasashi saboda dai kowa zan samu ruwa cikin wani lokacin da mutane su neman su kamar me yanzu haka dai jama'a ba su gamsu da dukkan bayanan da aka yi ba yayin da suke ganin akwai wata a ƙasa kullum dai sai a daidai wannan lokaci ne ake samun matsalar ruwa wato na shigowar watan azumin ramadan tamar abari murya amurka daga da magana a jamhuriyar nijar